jama'a don Allah mu riƙe addini da kyau kuma ba za ka iya ba sai Allah ya taimake mu Allah ka taimake mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab jama'a mai eh, duniya gidan aiki ce karka ce ka gaji zaka fasa in ka fasa kayi asara wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin kuma mai hankali da shawara ta miyagun mata mai hankali da shawarar miyagun 'ya'ya inna ma amwalukum wa auladukum inna ma amwalukum wa auladukum aduwan lakum fahdaruhum inji Allah Allah nuna kar wani fa kana kan hanyar addini fa kuɗi ya maka wal wal ka ga kyalli ka kasa zuwa wa'azi ka ce za a yi wani business za a samu wani kuɗi kiripto zai fashe wala kama ya dada wannan in dai dukiya ta hana ka zuwa wa'azi ko dukiya ta hana ka shiga taron musulunci ko dukiya ta hana ka taimakon musulunci kace za ta kare to ka samu matsala kam yadda da wannan amma ba ji alhaji sani ko ji wani mai wa'azi daga masu wa'azi tun daga kan annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran a'a in ji Allah kada san ɗa ya sa ɗa ya raba ka da wa'azi kada san ɗaya hana ka zuwa jihadin ɗaga kalmar Allah amma fa ba magana ka bace Allah ya tattara dukiyar da 'ya'yan ya ce innama amwalukum iyaka amwalukum dukiyoyinku komai yawansu ina manya masu kuɗi da suke cewa ban da su a zuwa wa'azi wala ne. ya je lawan da ya kaza kaza ya manta kaza kaza dan me yace kudi Allah ya ce ina ma amwalukum iyaka dukiyan nan taku wa auladukum da ku maza da mata alwaladu ya shafi ɗa namiji da 'ya mace Allah ya nuna da dukiyar da 'ya'ya maza da 'ya'ya mata in ka dunkule su gaba ɗaya fitna jarrabawa Allah ya bamu mu bar mugun ra'ayinsu in zai taba addini mu bi Allah mu ja su zuwa ga Allah wanda ya zo mun samu lada wanda ya ƙi mun samu lada to akwai inda Allah ya hada hadda mata ma يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفهوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم الله أكرم إيماني إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم to kiran zuwa ga masu imani ne Allah ka sa da mu da matanmu da mu duk mu shiga cikin wannan kyakkyawan zuri ya ayyuhal ladina amanu in ji Allah ya wanda suka ba da gaskiya Allah maja'alna minal mu'minina waj'al ahlana min almu'minat inna tabbas inji Allah min azwajikum daga cikin matanku na aure wa auladikum daga cikin ƴaƴanku maza da ƴaƴanku mata inji Allah wallakum akwai maƙiyi gare ku za su hana ku sallah za su hana ku karatu za su hana ku fidda zakka za su hana ku zuwa wa'azi za su hana ku zuwa ganawar musulmi don su abokan gabanku ne da ya faɗa ya san zahirin bayi ya san ne fazaruhun saboda haka kai hattara da su ɗayan naku da matan naku ku hattara da su idan suka zo da ce ba ba za a tafi jihadi karka je kuma kwanan ka ya kare ka jihada da wakaban mu ka ce da Allah rana an ce da aka tafi wa'azi an yi azarin mota ko yan riƙo da waye sun zazzage masu wa'azin sun daki wa'yansu je ka ja za ni da abin da na samu da wanda ya same ni daga Allah ne to ga wanda ya zo ya maka tayin ka bar hanya aljanna ai ran mu zai ɓaci wayan ta abu duk da su maka wannan shirme idan suka ce baba yanzu kan mun gane wayan ta abu kuka ce a to mun yafe Ka sake mun haka ka ki sake mun haka wata rafi'u wata zuwa kuka kuka sassauta wajen hulɗar da kuke da su ba ku janye ba wata ruko ko ce tun da kun ce kun dawo ba za ku sake tsoma mun baki akan hanya addini ba da kuma za ne to Allah ka mana gafara da ni da su fa inna Allah kuma lallai Allah gafurun mai gafara ne rahim mai tausayi ne da kai da ka kibin ta tasu da su da yanzu suka gane suka dawo Allah mai gafara ne mai jin kai wanda duk miyagun mata da miyagun 'ya'ya da miyagun abokai da miyagun shugabanni da miyagun mabiya suka wa mutum tayin ya bar hanya allah ya ƙi to ya samu hanyar samun babban lada allah ka ba mu inama amwalukum wa auladukum fitina ku sani fa iyaka fa dukiyoyin nan naku da 'ya'yanku maza da 'ya'yanku mata fitina gwadawa Allah yake muku jarrabawa ce ka ku bi tasu ku bar Allah wallahu inda hu ajarun azim lallai a gurin Allah akwai wani lada babba ga wanda ya saba wa san ran 'ya'ya da san ran mata da san ran abokai ya zaɓi Allah da manzon Allah da wa'azi da shawarar daga addini za mu samu babban rabo daga ubangijinmu Allah Allah ka datar da mu. Amin. wanda dai ya ce wannan wa'azi wai rauni je ka dawa bai da hankali wallahi ka fasarta wa'azin da kanka in ka ce wane kenan tawa oh, wanan kake so ya bi Allah ban da kai in ka ce wance kenan to wancan kake so ta bi Allah kai da kai ya zaye wa'azi da alqur'ani littafin ubangijinmu ka dauka ka kai wa wani kai fa